mataimakiyar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya hajiya amina muhammad ta ziyarci garin banki da ke karamar hukumar bama a jihar borno garin kuma da ke kan iyaka da ƙasar kamaru don ganewa idanunta irin halin da 'yan gudun hijira ke ciki kuma irin yadda za su gaba da tallafa 'yan gudun hijira da yanzu hakan ke ci gaba da samun mafaka a wasu sansanonin 'yan gudun hijira. hajiya amina muhammad dai ta ziyarci garin bankin ne tare da tawagar ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya da ya haɗa da muhammad ibn chambers da ya kasance wakili na musamman da dr edward kalun majalisar kungiyar majalisar ɗinkin duniya a Najeriya da wakiliyar kungiyar Afirka da kuma suka samu rakiyar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum zuwa garin na banki wanda daga bisani hajiya amina muhammad ta yi jawabi ga manema labarai kamar haka first in meeting needs of those that have found themselves displaced uh, those that are coming back across the border and really finding a pathway for that resettlement and reintegration of the people of borno state to a life of peace of prosperity ta ce mun je ne don mu tallafa mutanen da ke kan iyaka da kuma yanzu haka suka soma dawowa don mu samar ma waɗannan al'umman jihar Borno matsugunni fiye ma da inda suka bari a baya kuma su zo na cikin lafiya da kwanciyar hankali. Uh, we were able to visit many of the IDPs. Clearly the thousands that we found in that camp want to go home. They would like to come back to their livelihoods. ta ce mun samu mun ziyarci wasu sansanonin 'yan gudun hijira kuma dubbai daga cikinsu suna so su dawo gida don su gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a da a baya. This of course is uh, uh, one of the worst situations that we see in the region but we also see opportunities and that's really what ta ce wannan na ɗaya daga cikin munana al'amari da muka gani a wannan sashi amma mun ga wasu dama da za a iya samu kuma shi ne muke so mu yi magana a kai shi ma gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya ce ko ba komi dai an so samun zaman lafiya a wannan yanki kuma yana godiya ma ubangiji da ma gwamnatin tarayya I would like to take this opportunity to mention the fact that the stabilization facility is running out of funds and given the amount and scope of work left to be done, we need additional support of funding into the instrument. ya ce ina so in yi amfani da wannan damar in shaida muku cewa batun sake mai da mutane zuwa garuruwansu mun sama fuskantar karancin kuɗaɗe idan aka duba irin ayyukan da ke gabanmu muna buƙatar ƙarin tallafi na kuɗaɗe don mu samu ci nasara game da wannan ayyukan namu. That God willing, coming 5th of December 2020, Government of Borno State in partnership with the federal government will start, will commence repatriation of the Nigerians from Minawa camp in Cameroon. Ya ce idan Allah ya yarda a ranar biyar ga watan biyu da ashirin, gwamnatin jihar Borno da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya za su soma jigilan 'yan gudun hijira daga sansanin 'yan gudun hijira na Minawawu a ƙasar Kamaru don dawowa da su zuwa gida a cewar gwamnan jihar Borno Professor Gana Umar Zulum Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.